Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma Hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litinin 11 ga watan Yuni da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Amurka ta nuna matukar fushinta bisa kalaman da Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi a wajen rafa taron kasashen G7. shugaba tun da takwaran aikinsa na kore ta arewa sun isa singapore domin tattaunawa ta gani gaka da za su yi kan makaman nukiliyan koriyan yayin da wakilin murya wato wakilin amurka kan rikicin isra'ila da falasɗinawa da wani jami'in falasɗinu suka yi musayar zafafan kalamai kan rikicin bangarorin biyu to kanin labaran kenan to game da rigimar bangaren majalisa da nazartaswar najeriya majalisar wakilai ta amsa cewa ita ajiza ce amma ta ce kowa ma hakan ne rayuwa mu za mu yi kuskure su za su yi kuskure fannin shari'a za su yi kuskure a zanna a kwanci juna ita ce gwamnati. To ko me ce fa'idar yin buɗe baki da musulmi da kirista kan yi tare? zai sa kawunan mutanenmu ya hadu kuma a daina wannan kashe-kashen da ake a banza. sannan za a ji karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan kamar kowace ranar litini sarfilo hashin gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wasu kusoshi masu ba da shawara a fadar gwamnatin amurka ta white house sun yi ca akan firaministan canada justin trudeau suna zargin shi da yankan baya tare da yi wa shugaba donald trump zagon kasa bayan da shi trump ya fice daga taron kolin kasashen bakwai da suka fi karfi tattalin arziki a duniya na g7 domin ya halarci taron da za su yi a singapore da shugaban koriya ta arewa kim jong un kan makaman nukiliyan kasar. mai baiwa shugaba trump shawara a fannin tattalin arziki larry kudlow ya ɗora laifi akan shugaban canada saboda ya faɗa a taron manema labarai cewa sabbin harajin da amurka ta saka kan kayayyakin karafa da na dalma da za a shiga da su ƙasar mataki ne na cin fuska dalilin waɗannan kalamai shugaba trump ya bai wa jami'ansa umarni da kada su rattaba hannu akan takaddar matsayar ƙarshe da aka cimma a quebec kamar yadda aka saba a ƙarshen taron ƙasashen kullo ya faɗa wa gidan talabijin na cnn cewa bayan da muka fice daga taron sai ya ɗauki wannan matsaya ta yaranta domin amfanin kansa ai ba a haka wannan cin amana ne shi dai firayim Minister na canada bai tankawa amurka kan kalaman da jami'anta suka yi ba a maimakon haka sai ya ayyana taron a matsayin wanda aka yi shi cikin nasara shugaba donald trump ya isa singapore domin halartar taron kolin da aka shirya za su yi da takwaran aikinsu na koriya ta arewa kim jong-un taron da shugaba trump ɗin ya ce yana matukar farin ciki da shi bayan da ya sauka a jirgin shugaban kasa na air force one a jiya lahadi trump ya samu tarban ministar harkokin wajen singapore vivian balakrishnan a ɗaya bangaren kuma shugaban kore ta arewan shi ma ya yi tafiya mai nisan zango da bai taɓa yi ba tun bayan da ya hau mulki a shekarar 2011 shugaba kim ya isa ƙasar ta singapore ne da tsakiyar ranar lahadi inda ya amfani da jirgin china domin isa filin tashin jirage na shanhe a gobe talata ake sa ran kim zai haɗu da shugaba trump a wani taro wato a wani taro mai cike da tarihi da trump ya kwatanta a matsayin yankurin farko na neman maslaha kan rikicin wakili na musamman da amurka ta nada kan harkokin gabas tsakiya da wani babban jami'in falasdinawa sun yi musayar zafafan kalamai kan yiwuwar samar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasdinawa da kuma rawar da amurka ke takawa wajen shiga tsakani domin sasanta wannan rikici da a kwashe gwamman shekaru ana yi mai shiga tsakani a bangaren falasina saib erakat ne ya fara jefa kalaman a wani rubutu da ya yi a jaridar harris ta isra'ila inda ya zargi amurka da zama kakakin al'umma ga yahudawa ya kuma cicciki amurkan kan matakin mayar da ofishin jikadancinta zuwa birnin kudus a watan da ya gabata birnin da isra'ila ke ikirarin shine babban birnin ta yayin da su ma falasinawa ke irin wannan ikirari ko da nan gaba za a ba su kasa mai gashin kanta shi kuwa jason greenblatt wanda shugaba trump ya nada a matsayin wakili na musamman a gabas tsakiya ya mai da martani a wani rubutu da ya shi ma a jaridar ta harrod yana mai cewa amurka ta jima tana nuna kawai kan irin waɗannan kalamai amma kuma kawar da kai kan kalaman nuna ƙiyayya da na ƙarya bai kawo zaman lafiya kuma ba zai taɓa kawowa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani gidan da aka adana akwatunan ƙuri'un da aka kada a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar iraki da aka yi ya kama da wuta a jiya lahadi lamarin da ya sa jama'a suka fara kiran da a sake yin zaben ma'aikatan kashe gobara sun garzaya zuwa wurin inda suka yi nasarar kashe gobara a ɗaya daga cikin gine-gine hudu da ke ɗauke da akwatunan ƙuri'un da kuma kayayyakin zaɓe jami'ai sun ce zai yi wuya a ce gobarar ta tashi ta shafi akwatunan sannan suka ce gobara ba za ta shafi umarnin da majalisar dokoki ta bayan na a sake ya kuri'un ba zuwa yanzu ba a bayyana musabbabin wannan gobara ba amma kakakin majalisar dokokin ƙasar ta iraki mai barin gado salim aljaburi ya ce da gangan aka saka wutar leo sakisiyan mutumin da ya kirkiro da ɗan shirin nan na murya amurka da ke ɗauko rahotanni kan wake-wake a nahiyar afirka da ake kira music time in africa a turance ya rasu yana mai shekaru 97 sakisiyan ya kwashe rabin karni yana tafiye-tafiye a sassan afirka yana sauraron ƙananan mawaƙan yana kuma ɗauko rahotanni kan wasanninsu waɗannan rahotanni sun kasance tushen shirin da ya fi daɗewa da ake watsawa da harshen ingilishi a murya amurka shi dai sakisiyan ya kwashe shekaru 47 yana tafiya tare da mai ɗakin sameri wacce aura a shekarar 1949 tare ne kuma suka rika haduwa da dubban kananan mawakan afirka suka kuma fito da fasaha su idan duniya tafiye-tafiyen da ya sa ya zama jagora cikin masana makokin nahiyar afirka a duniya a cewar heather maxwell kwararriya a fannin wake-wake wacce kuma ita ta gaji shi sakisiyan din fitaccen aikin da ya yi shine na nadar wakokin mawakin na najeriya marigayi fela kuti gabanin ya kirkiro nau'in kaɗe-kaɗen gargajiya na afrobeat wanda shine ya sa ya yi fice a duniya a shekarar 2012 leo sakisiyan ya yi ritaya a lokacin yana mai shekaru 91 To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc. To kamar yadda aka ji a karan farko mai magana da yawun majalisar wakilan Najeriya Alhaji Abdulrazak Namdas ya ce kowa fa ajizi ne don haka a daina ganin laifin majalisa a rigimarta da bangaren zartaswa. Ya yi wannan farcin ne lokacin da abokin aikin muladin Ibrahim Ayawa ya tuntube shi kan inda aka kwana game da sharuɗoɗi sha biyu ɗin nan da aka gindaya ma shugaba Muhammadu Buhari inda ya fara da cewa. in muna zama da shugaban kasa ko fannin zuwa muna zama ne a fahimta na mu fahimci juna don mu samu kasa ta ci gaba ba daidai ba da mutane kullum su ringa ganin mu cewa duk abin da muka yi ba daidai ba ne amma abin da fannin zata ta yi daidai ne ba haka ake zama ba rayuwa mu za mu yi kuskure su za su yi kuskure fannin shari'a za su yi kuskure amma in ka wanda ta yi kuskure a zanna a kwanci juna ita ce gwamnati amma duk lokacin da mutum ya bu kana gani mutumin nan bai da kirke bai da gaskiya to wannan ina da ba a mana adalci a ciki ba don haka yana da kyau in mun fito da abu da ya dame ni ba laifi ba ne ka saurari ɗaya dama ubansa da abin da yake damunsa shi uba kuma ɗauki mataki amma da ya zanna da kifici ko ya je lungu shi ne inda akwai matsala ke yanzu me zaka ce ma 'yan najeriya game da wannan kudurori naku To ni dama abin da nake son faɗa shi ne ina roka da 'yan Najeriya. Ba inda ake demokradiyya a tare da majalisar dokoki ba. Duk kasan da ba majalisar dokoki tamkar ba demokradiyya ba ce. Sai dai wata abu ne da Kuma fannin 'yan Najeriya ne. Mu ba lokacin da muka yi demokradiyyar nan ta jima shine daga alif ɗari ɗaya da tsaron tara zuwa yau wato shekara ɗaya goma sha tara. Wanda har muka zanna har zuwa yau. don haka wannan majalisar dokoki fanni ne wanda na gani ba da jima ba ba kamar fannin shari'a ko fannin zartaswa wannan an je da kusan shekara 60 tun da aka samu fannin tana nan amma namu ba haka take ba don haka duk lokacin da an mai da hankali kasa ta ce mutanen nan ba mutanen kirki ba to kai mutumin kirki ranar da ka zo ciki kai ma duk kokarin da za ka yi duniya za ta ma kallo ba mutumin kirki kake ba don haka ni ina ganin mutane wata rana in majalisa ta ɗauki matsaya ya kamata a duba wannan matsayin tsakani da Allah kan yana da kyau ko akwai kuskure amma kada kullum a fito a ce wannan abin ba daidai ba ba daidai ba dole mu yi aikin mu kuma in akwai inda muka gani kamar wani bai so yi aikin mu ya daidai ba dole ne mu fita mu ga ma Najeriya tashi yan Najeriya kuma su mu yanka shari'a eh kuna da gaskiya nan a kuna ba ku da gaskiya nan amma duk lokacin da da ya zanna an ce mutumin nan bai da kirki to ranar da ka zo da abin kirki ne da za ka kada kirki ba ina ga haka demokradiyyar nan da za ta ɗore a ƙasar nan ba dole ne baya da kuma za a yi dole a yi majalisa in ba ta majalisar dokoki ba demokradiyya ce ba amma don haka ni na gani kullum a dinga ɗaukar abin da ɗan sauki a bege mu tsakani da Allah don ba dukan mu ne ko da ana kuskure ai ba dukan mu ne kullum muke kuskure ba shi ne abin da nake so jama'a su fahimta. siyasa ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi liberia iri haka inda ya kai su kudi bi congo iri haka inda ya kai su kudi bi sierra leone iri haka inda ya kai Haka, to a saurari cikakkiyar hirar a shirinmu na demokaradiyya a yau da ke zuwa muku ranar Laraba da safe. Yanzu kuma bari mu kaɗa jihar Borno, inda sarkin Yarbawa ya gayyaci musulmi da Kirista da kuma ƙabilu daban-daban zuwa buɗe baki saboda ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan najeriya haruna dauda gare ka sarkin kabilan yarbawa na jihar borno da ake kira mai oba yoruba oboro wato alhaji hassan alawo Yusu ya yi kira wani taron buɗe baki a fadarsa da ke garin maiduguri wanda yana da kabilan ibo da hausa da kanuri da idoma da ma wasu kabilun da dama don buɗe baki a cikin wannan wata na ramadana basarakin alhaji alawo yusuf dai ya ci gaba da bayaninsa yana mai cewa wannan zai sake haɗa dankun zumunci tsakaninmu da mutanenmu da mutanen da muke zama da sunan wajen wanda suke iyayen gidanmu. Dr. Bulama Maligu biyu dai shine sakataren kungiyar dattawan jihar Borno da kuma ya kasance wajen wannan shan ruwa ga kuma abin da ke cewa. Wato irin tsarin da shi Oba Yoruba ya yi tunane ya kira duk kabilun Najeriya wanda suke zane a Borno shugabanninsu kuma kowane shugaba na kowane kabila da suke Borno sun iso nan mun zanna tare mun sha ruwa tare mun yi sallah tare shine abin da muke bukata najeriya kuma za mu je gida mu koma mu gaya 'ya'yanmu da jikokinmu da mutane mu ga yadda ya kamata mu zanna honorable abubakar tijjani dan majalisar dokoki ne na jihar borno wanda shi oba na yoruba na borno ya yi abu ne da ya nuna mana misalai irin yanayin mutane da suka gayyata kun ga ba tare da bambancin nuna bambancin kabila ko addini ba akwai mutane daga idoma ibo yorubawan da kuma mutane daga borno indigens da sauransu to wannan ba karamin abun haɗin kai ba ne yake nuna mana kuma insha Allah idan za a samu ire-iren wannan a wuraren manyanmu zai sa kawunan mu ya hadu kuma a bar a daina wannan kashe-kashen da ake a banza. shi tsohon shugaban kungiyar kabilun ibo na jihar borno ya halarci wannan shan ruwa ni sunana chief maklo madabicin ogu immediate um, shugaba kasa na um, ibo maza ibo na borno gaskiya um, abin da mu yi yau duka mutane um, a borno ba ko musulmi ko uh, christian uh, zo mu bude baki uh, ko ibo ko yoruba ko haza ko idoma duka mu mu zo mu zama tare mu ci abinci eh, mu yi addu'a iri wannan zai kawo zaman lafiya Wannan taro ne ya samu halartar kabilu daban-daban da ma mabiya addinan nan guda biyu, wato addinin Islam da na Kirista, da su suka sha ruwa wuri guda, da kuma aka yi addu'o'in neman zaman lafiya na dindindin a kasar baki daya Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. gai gaida haruna yanzu kuma ga karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan sunana aminatu muhammadu daga makarantar aliyu bin abi talib a nan birnin kwanne jamhuriyar niger a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim turji man tasha'u وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العظيم To da fatan an amfana yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda sarfilu hashin gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun kama muku labarin harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa fulanin da ke fafutukar ganin an yi wa 'yan uwansu da 'yan sanda ke tsare da su adalci inda har aka kashe guda daga cikin fulanin biyu da aka kai wa harin idan masu raro na biye da mu su dai waɗannan fulanin da aka kama sun kai shekaru biyu a ɗaure ba tare da an gurfanar da su gaban alƙali ko yanke musu hukunci kan abin da ake zargin su da aikatawa ba aka kuma buƙaci lallai sai 'yan uwan fulanin sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu kuma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira har ta kai ga fulanin sai da suka sayar da shanunsa har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwansu amma ba a sako su ba baya ga asarar dukiyoyin da suka yi sai gashi har ɗaya daga cikin 'yan uwan fulanin ya rasa ransa a hira da filin ciki da gaskiya da sha'aibu lautai wanda shi ne ma ya tsallake rijiya da baya duk da dai shi ma ya samu raunin harbin bindiga ya ba mu labarin yadda lamarin ya faru a wannan makon za mu ji ta bakin babban Wansu fulanin masu gwagwarmayar ai sauraro lafiya suna nasir fil hashin gumel. da ɗaya daga cikin kuma 'yan uwan waɗannan mutane da aka kama kuma ɗan uwan shi ma marigayi halilu wanda aka harbe wanda shi ma ya shaida yadda wannan lamari ya faru ko za ka bayyana mana sunanka ne farko eto eh sunana ni ne yayansu babba babban su yayan shi aibu eh sunana adam alhaji lautai. wato adamu kai ne ka ji ka samu sali bayari ne kai kai masa karar maganar nan taku eh sosai ni ne da aka kama mu kanuwan mu muka yi muka yi abu yafi karfin mu mun ga an dauka su an kai su kasan yamur za a hallagar da su sai na gudu na je wajen sali bayari na shi sali bayari an kama mu yan uwan mu yau musa'ali kaman kusan shekara biyu an ki a sako mu kanuwan mu ana so a kashe su ba laifi ba komai don allah ku ne shugaban kungiyar mai itala ku zo ku taimaka mu kar a kashe yan umu a banza gwamnati ba yi binkishe ba ya she ko ga abin da suka yi ba kotu ba a kai su ba ba a yi komai ba ba a yi binkishe ba ko a gane suna da laifi ko a kai su gaban kotu sai a yi da sunan a yi da sunan muna ta sayar da dukiyanmu muna ta gallasar da dukiyanmu iyayenmu tsofon mutane ne suna nan mutanen da ne babanmu suna nan da rai duk kusa kusa nan ba ma yi kaman shi dattijo ne duk abin da faru sa shi a barman Allah to gashi yanzu an kare mashi da yaran shi abin da sa na je na kai man Sali Bayari gudunmuwa Sali Bayari ka zo ku ne masu idon gwamnati ku ne kuka son kome ku gaya man gwamnati ku binkishe ina laifi yaran nan da za a riƙe mamu yara a kai su kotu har shekara biyu ba za a gabatar da su a kotu ba sai a zo a yi da sunan a yi sai ana so a gallasar da mu a kashe mu ma yanzu gashi nan hoshiyar da halilu kamar tagwaye tun da aka haife su ba su rabuwa dare da rana to an kai man gwamnati korafi sun ji abin da ya faru mun gallasar da mu ba komai zamani fulanin daji a zuwa kawo irin wannan korafi ba za a tura gwamnati ya je bin kishe ba fulanin daji har ya ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai je ya gada idon shi ba ba gwamnati a ƙasa wato ba tausayi yau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shi kenan mu zama mu ba bayan Allah ba kenan yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake na yanzu gashi Halilu da hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an tare su an kama harbin su an kashe Halilu kwaccere yau gashi ba shi ba sha alhaji laute ba zai iya ko sallah hajiya delu bai iya shi abinci sun hana mu ga ga matayensu alilu yana da da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasa da shi to shi ne na to ni yanzu za mu do mu kawo man gwamnati tun da an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun yan sanda in zo gaban duk duniya yi wannan labari gwamnati ya ya binkisho mutanen nan kasu zo su gama da mu a shekaran jama na ji su yo runduma sun zo a kwanya wai suna so su nemi wai wai ina muke a wajen sarkin garinmu alhaji ibrahim sun zo suna nemi wai suna so su je gidanmu ko su yi mene allahu alam shine na ta shaibu tashi mu je mu gudu mu kai man manyan mu ko allah sa su sheshe mu ko kuma su bar a gallasar da mu a gama da mu shikenan abinda allah ke so in shine musulunci ya shi a yi to shikenan mu daina ma gaya man gwamnati yanzu da gashi an kama su lai mun gaya man gwamnati ba so daya ba so biyu ba a tura gwamnati su je su yi binkishe mana to ba a yi ba ga su lai shan hannu a yamura dukiyan shi ya watsa, namu ya watsa, iyayen mu ba shi ba sha mu rasa yadda za mu yi to yanzu gashi na ana harbin mu kaman kaman naman daji kuma ashe akwai gwamnati a ƙasar nan to ba mu gaya man gwamnati ba ne to shi kenan daga yau mu in ai mun wani abu ba abin da za mu faɗa wato adamu laute ai magana neman irin wannan ba a dainawa sai ranar da allah ya hukunta abin da ya hukunta wato kowa a ƙasar nan ai adalci yake bukata na yi me za ka tina lokacin da ka ji labarin an harbi halilu kai kana ina ne a lokacin lokacin muna gida mun gama a shan sai muka ji hoccere ya bugo man iyalin sha'aibu an harbe su fa an kashe halilu shi ke na muruga da gudu da komai da mashi muna gudu muna gudu mun je sai mun ji har an ɗauko gawan an karwaci wajen wajen dokta shi na sai na gudu na je na samu dco na konya na ce to dco ga abin da same mu fa kuma an kashe halilu muka zo da yan sanda sun ga gagawan halilu na ce to mu yanzu abin da muke so gwamnati ya taimaka mu musulmi ne ba mu kai gawan wari a taimaka mu yan sanda su sa hannu a je a yi mashi sallah kuma 'yan sanda su tashi su yi aiki an zo da 'yan yutu guda biyu na ƙauyen alaƙa su ne suka taya sha'aibu ya ɗauko gawan hoshere su ne sun ce eh to mutumin nan da hoshere ya biyo da gudu ya shiga gudun ana kiran shi sha'aibu kai ana kiran shi musa to shi ne kuma ɗan sanda sun yi ƙoƙari sun je sun kamo musa na yanzu haka yana hannun 'yan sanda shi kenan 'yan sanda na kunya ba ta ɓangaren shi ɓangaren ado da sai aka ɗauki magana aka kai shi adalo aka ce to sha'abu ya samu dpo na adalo to shi sha'abu ya riga ya hasala mun ce to yanzu in haka ne sha'abu ba zai je wurin ba a je a gama da shi yanzu a janye magana a kai shi wajen yare komanda na idda in an kai shi wurin to shi kenan magana na yanzu mu ba abin da muke so a ɗauko shi a kawo shi gaban manya su binkici magana nan don allah don annabi kar a ƙare dangin mu adamu laute kai kana zargin cewa waɗanda suka kai wannan hari suka kai shi halilu suna da dangantaka da wannan labari da ake yi na kama su yan uwanku waɗanda suke kudancin najeriya a duk wuraren nan ba wanda sun an kama su wajen shekara bi shekaran mu goma sha sha biyar wajen akwai ba wanda bai son mu ba wanda bai son su kuma yadda muke zama kasan nan da masu ƙasan ba mu da wani laifi muna zama lafiya lau da su to illa iyaka wannan zargi da aka yi mamu to bayan shi yanzu kuma mun kai kuka a binciki mutanen nan in suna da laifi a kai su gaban kotu a hukunta su in ba laifi a rika rike mutum har yaushe hmm? to shi kenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautar mu to shi kenan abin da muke faɗa da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fito gashi yanzu an harbi halilu an kashe shi ga hoshare an harbe shi bulabu ya same shi Allah ya taimake mu da bullet nan shi ma da kashi gashi yanzu na tare da bullet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don allah don annabi ya je ya ɗauko magana na ya kawo shi nan su bincike da kansu su ga in gaskiya ma su gani in karima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na hoshe nan ka ga gawan halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a ba a kare mamu hakkin mutu a kawo shi nan federa in ba a kare mu hakkin shi ke nan samu mu bar ma ka yi kara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mu yanzu ya yawa yanzu dai wannan wasiƙa da na ga eh, wacce aka tura wa shi babban sufeto na 'yan sanda ibrahim idris sannan kuma eh, kun ba da kwafi ga kwamishinan 'yan sanda na jihar kogi kazalika kuma da mataimakin kwamishinan 'yan sanda Eh, na jihar kogi eh, to daga wannan yanzu wani mataki za ku ɗauka tun da kun ce rayuwarku tana cikin hatsari za ku sake komawa kogin ne ku ci gaba da zama koya to yanzu za mu bar iyayenmu dole mu koma da iyayenmu da dukiyanmu da ƴaƴanmu duk suna shan dole mu koma yanzu mu yi kalman shahada in gwamnati bai dauka to an kashe mu kar a yi komai tun da mun sha mu kawo korafi wajen gwamnati ba mu ga komai ba ba a sako mamu yan uwa ba a binkisha ba yanzu an kashe mamu dukiya to an bar wannan yanzu an zo an hau mu ana kashe mu yanzu ɗaya da to mun tabbatar yanzu za a ƙara yanzu ba ba za mu iya mu kwana mu ba. a ci gaba da bibiyar wannan batu da kuma tabbatar da ganin an yi wa fulanin adalci idan allah ya kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai sake ziyartar ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris yanzu a madadin nasiru adamu el nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaici To wasu usoshi masu ba da shawara a fadar gwamnatin Amurka ta White House sun yi ca akan Prime Minister Canada Justin Trudeau suna zargin shi da yankan baya tare da yi wa shugaba trump zagon kasa bayan da shi trump din ya fice daga taron kolin kasashe bakwai da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 domin halartar taron da za su yi a singapore da shugaban koriya ta arewa kim jong un kan makaman nukiliyan kasar mai baya wa shugaba trump shawara a fannin tattalin arziki larry kudlow ya ɗora laifin akan shugaban canada saboda ya faɗa a taron manema labarai cewa sabbin harajin da amurka ta saka kan kayayyakin karafa da na dalma da za a shiga da su ƙasar mataki ne na cin fuska har ila shugaba trump ya isa singapore domin halartar taron kolin da aka shirya za su yi da takwaran aikinsa na kore ta arewa kim jong un taron da shugaba trump ya ce yana matukar farin ciki da shi bayan da ya sauka a jirgin shugaban kasa na air force one a jiya lahadi trump ya samu tarbar minista harkokin wajen singapore vivian balakrishnan a ɗaya bangaren kuma shi ma shugaban koriya ta arewa ya yi tafiya mai nisan zango da bai taɓa yi ba tun bayan da ya hau mulki a shekarar 2011 shugaba kim ya isa kasar ta singapore ne da tsakiyar ranar lahadi inda ya yi amfani da jirgin china domin ya isa filin tashin jirage na shanhe wakili na musamman da amurka ta nada kan harkokin gabas tsakiya da wani babban jami'in falasɗinawa sun yi musayar zafafan kalamai kan yiwuwar samar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa da kuma rawar da amurka ke takawa wajen shiga tsakani domin sasanta wannan rikici da a kwashe gwamman shekaru ana yi mai shiga tsakani a bangaren Falasdinawa saib erakat ne ya fara jefa kalaman a wani rubutu da ya yi a jaridar harris ta isra'ila inda ya zargi amurka da zama kakakin al'umma ga yahudawa ya kuma caccaki amurkan kan matakin mayar da ofishin jakadancinta zuwa birnin kudus a watan da ya gabata birnin da isra'ila ke ikirarin shine babban birninta. ta Tuma saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan manonan lokacin wato Jonathan Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.